Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsin yau Litinin 28 ga watan Nuwamban shekarar 2016 kan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu ta voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu makeri ne tare da Jummai Ali muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin. To bayan kun ji labarai za ku ji karashin hiran mu Isa Lawan Ikara da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El Rufai akan matakan tsaro na jihar. Kai ka sayar da Fulani suke, an ka kashe ba Fulatani 'yan uwanshi za su raba goro su ce za su nemi fansa. To babban abin da muka ga shine matsalan kenan. haka kuma muna da shirin da rashin tai da salu garba zai kawo muku da sharhin wasu jaridun najeriya da sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun ji labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran 'yan kasar cuba suna zama makokin fidel castro shugaban juyin juya halin kasar wanda aka ba da sanarwar rasuwarsa a ranar asabar an sauke tutoci a duk faɗin ƙasar a yayin da ƙasar ta fara gudanar da bukukuwan tunawa da shi fidel castro tsohon shugaban na cuba wanda ya daɗe yana fama da rashin lafiya a ranar juma'a da daddare ya mutu yana da shekaru 90 a duniya yau litinin 'yan ƙasar cuba suka fara bukukuwan tunawa da fidel castro a yayin da suka taru a dandalin juyin juya hali inda galibi mr castro ɗin yakan gabatarwa masu ƙaunarsa jawabi a ranar 4 ga watan Disamba idan Allah ya kai mu za a bizne tokas gawarsa a birnin Santiago de Cuba. Ana cikin haka ne kuma mataimakin shugaban kwamitin kungiyar kasashen Afirka Eratus Muencha ya ce marigayi Fidel Castro da ƙasarsa Cuba sun taimakawa ƙasashen Afirka nesa ba kusa ba. Ya ce Cuba ta fara taimakawa nahiyar Afirka. a lokacin da kasashen nahiyar ba su da ƙawaye da yawa ya ce ƙasar cuba ƙarƙashin marigayi fidel castro ta taimakawa ci gaban afirka haka kuma tana taimakawa ƙasashen afirka da ƙwararrun likitoci sa'annan kwanan nan da nahiyar ta fuskanci annobar ebola ƙasar cuba tana ɗaya daga cikin ƙasashe duk da takunkumin da aka aza mata ta tura taimakon likitoci domin su yi jinyar masu fama da ebola a saboda haka ne nahiyar afirka ke jinjinawa 'yan kasar cuba wannan rashi da suka yi sojojin gwamnatin syria waɗanda ƙasar rasha ke marawa baya a jiya lahadi sun sake kutsawa gabashin birnin alipo a wata dabara da nufin raba yankin wanda yake hannun 'yan tawayen shaidun gani da ido sun ba da rahoton cewa farin hula da yawa ne suka arce daga birnin kafofin yada labaran syria sun ba da rahoton cewa sojojin gwamnati tare da taimakon jiragen saman yakin kasar rasha a jiya lahadi suka kutsa gunduma na biyu mai muhimmanci da ke hannun 'yan tawayen a wani labarin kuma a jiya lahadi kasar turkiya ta ce tana tsammanin mayakan isis sun yi amfani da makamai masu guba a kan 'yan tawaye da take goyon bayan su a arewacin syria wata sanarwa da rundunar sojan kasar ta gabatar na cewa 'yan tawaye 22 suna sun nuna alamun sun kusanci gas mai guba bayan wani harin roka wanda aka kai a gabashin al-rai da ke kan iyakar siriya da turkiya sanarwar bata faɗi lokacin da aka kai wannan harin ba haka kuma a jiya lahadi rundunar sojan isra'ila ta ce ta kashe wasu 'yan bindiga su hudu waɗanda ke da alaƙa da 'yan yakin sa kai a syria da waɗanda kuma suna da dangantaka da ƙungiyar isis ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu haka ana gwajin wani allurar rigakafin ƙwayar cutar kanjamau a ƙasar afirka ta kudu a wata sanarwar da cibiyar kiwon lafiya ta ƙasa ta gabatar ta ce gwajin allurar rigakafin da ake cewa hbtn 702 shine gwajin allurar rigakafin ƙanjamau mafi inganci da girma da ake yi a Afirka ta kudu, inda kimanin mutane miliyan bakwai sun harbi da ƙwayar cutar ƙanjamau. Daraktan cibiyar cututtuka masu saurin yaduwa ta nan Amurka da ake cewa NIAID a takaice, Dr. Anthony Fauci, ya ce sabon gwajin ya ta'allaka ne akan wani gwaji da shirin binciken ƙanjamau na rundunar soja tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar Thailand suka gudanar a ƙasa ta Thailand. Ana sa ran za a yi amfani da maza da mata 5,400 'yan tsakanin shekaru 18 zuwa 35 da haihuwa a wurare 15 a ƙasar Afirka ta kudu. inda a kulli yomin kimanin mutane 1,000 ne ke harbuwa da ƙwayar cutar kanjamau. labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ቪኦኤ madalla kamar yadda kuka ji a shirinmu na farko wakilinmu isa lawan ikara ya yi hira da gwamnan jihar kaduna malam nasiru alrufai a kan tsaron jihar inda gwamnan ya yi ƙarin haske a kan harkokin shi'a da wasu batutuwa da suka shafi tsaro a jihar ina sake nanatawa dokan da muka yi ba doka ba ne na hana addinin shi'a mutanen da suke kiran mutanen alzakzaki 'yan shi'a su ne suka kawo wannan rudani domin eh kila 'yan shi'a ne domin wasu 'yan shi'a ma sun ce a'a mutanen alzakzaki ba ma shi'an suke ba siyasa suke ba magana addini ba ne siyasa ne amma mu duba wannan ya dame mu abin da ya dame mu halayyan su da yadda suke kuntata mu al'umma babu yadda za a yi mutane sun zaɓe mu mu kare mutuncinsu mu kare hakkinsu mu bar wasu tsiraran suna ci ma mutane mutunci shi yasa muka yi haka kuma muna kan bakanmu ba mu yadda in mutum ma ya fito ya ce shi dan kungiyar zazzaki ne za mu kama shi mu kai shi gaban kotu kuma kotu za ta ya daure shi har zuwa shekara bakwai dokan kenan kuma ba ni na yi ba sardauna ya yi. ko bayan maganar rikicin shi a jihar kaduna an samu wasu matsaloli da suka taso daga yankin kudancin jihar kaduna menene gwamnatin jihar kaduna ke wajen ganin an kawo ƙarshen kashe-kashen rayukan da ake ta samu to kudancin kaduna ko da muka shigo gwamnati mun tayar akwai matsaloli na kashe-kashe a wurin muka yi ƙoƙarin gane mai ke faruwa muka yi kwamiti karkashin tsohon shugaban rundunar sojan najeriya general martin luther agwai a bincika mana mai ke faruwa abin da aka nuna mana shine abin da ya fara kawo wannan tashin hankali a kudancin kaduna da muka zo muka samu shine rikice-rikicen da aka yi na zaben 2011 filanin ƙasashe da dama suna mai da shanunsu ƙasashensu rikicin zaben april 2011 ya ritsa da su aka kakashe wasu aka kashe musu shanunsu da sauransu daga ƙasashe kamaru niger uh, chad da sauran kasashe da suke makwabtaka da mu har mali suka rika zuwa suna karban suna neman fansa kai ka sayar da filani suke aka kashe ba ni yan uwan shi za su raba goda su ce za su nemi fansa to babban abin da muka ga shi ne matsalan kenan to muka samu mutane suna bi kasashen nan suna ba da haƙuri suna gaya musu cewa gwamnatin jihar kaduna yanzu tana da sabon gwamna kuma in ma suna son a ba su fansa ne na kuɗi don rayuka da aka rasa ko dukiya mu gwamnati za mu ba da wannan compensation kuma yawancinsu in aka yi musu wannan magana za su ce sun yafe muka samu ɗan zaman lafiya sai kwanan nan da wata rigima 'yar ƙarama ta tashi a ninti a masarautar gwado-gwado wanda shugabannin wurin filanin da su shugabannin sarakunan wurin yadda suka ɗauki maganan ba su sauri sun gyara ta ba har ya kawo kashe-kashe da neman fansa da sauransu mun shiga maganan nan naje na ga wannan wuri abin ya ƙona min rai a ce ina gwamna ana kashe al'ummar jihar kaduna dole allah zai tambaye ni mene yi muna nan mun yi mun duba mun iyakan mu amma gaskiyan maganan shine akwai wasu 'yan siyasa wasu tsiraru wanda suna ganin wannan abu yana da amfani wurin tada hankalin jama'a su ne suke ziga mutane su ce wannan ba ɗan ƙasa ba ne mutumin da ya shekara 200 a wuri a ce a'a baƙo ne ya tashi duk wannan ba taimako ba ne ga kawo zaman lafiya. A ƙarshe ranka daɗe maganar eh, kidnapping ko kuma satar mutane don karɓan fansa eh, tana da alaƙa da wannan maganar tsaro da ake ganin akwai mataki da ake so a ɗauka. Me gwamnati ke yi ne? Kwarai da gaske maganar eh, satar mutane ya dame mu kwarai kuma ba na son in shiga cikin maganganun tsare-tsaren da muke na kawo ƙarshen wannan abun tsakaninmu da jami'an tsaro. Abinda kawai zan tabbatar ma al'ummar jihar kaduna shine wallahi muna iyakan mu amma abu ne wanda watakila ya fi karfin jiha sai gwamnatin tarayya ta fito da wani tsari wanda za a farma masu satan mutane dinnan lokaci ɗaya a duk jihohi domin aka koro su daga jiha nan za su koma wannan jiha in aka kore su daga nan su koma wannan saboda ka aiki ne wanda kila sai an tsaya an yi tsari an far musu gaba ɗaya a nan jihar kaduna mun an kama masu satan mutane fiye da 400 yawancinsu 300 da wani abu duk filani ne saboda haka kullum in na zauna da shugabannin filani ina gaya musu cewa wannan abu da yake faruwa ya kamata su tashi tsaye a yi maganin shi domin satan mutane fashi da satan shanu baya cikin fulaku baya cikin halin bafin latin to me ya faru to dalla a gaida isa lawal ikara yanzu kuma sai a shakata da wannan wakar madalla wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington yanzu karfe biyu da minti goma sha uku nan a nan birnin washington na dare to sai kuma shirinmu na gaba da rashin ta yi ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to ka kashe su ta hanya mai kyau Masu sauraron mu barka mu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi, filin da ke kokarin gabatar maku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin. To har yanzu muna kan sana'ar saye da sayar da hannun jarin kamfuna a kasuwar hada-hadar hannun jari tare da bakon namu Malam Ahmadu Manu mai yin sana'ar. Ga wakilin muryar Amurka da ke Abuja Hassan Maina Kaina da ci gaba da firar daga inda muka tsaya makon jiya. Misali a ce ina da hannun jari hmm. kuma kai mai saya ne ba tare da mun shafi wato kasuwar hada-hadan hana jarin ba. Hmm. Za ka yi saya a wurin na kai tsaye? A a a a bai yiwuwa. Bai yiwuwa don in ka yi wannan wa zai juya maka zuwa sunanka. kai da kase har yanzu shi da wannan hannun jari yana sunan wanda ya da maka ne kuma duk wani abin da aka samu na amfani shi zai ansa ba za ka ansa ba to amfanin shi stop broker ko mai hada-hada hannun jari shi ne zai tabbatar da in ka saye ko da kana son saye din sai ka kawo wanda zai saida maka da kai kanka sai ku zo ku cika fom tare in aka je aka tabbatar da wanda zai saida maka nashi din ne a rijistra sannan aka sa shi a cikin eh, cscs ne da ke gaya maka central clearing system za mu gane shi a cikin wajen trading dinmu in mun gani kai da kace za ka siye sai mu juya mu saida maka a cikin na'urar da muke yi don saidawa da an yi wannan din waɗannan hannun jari za su koma da sunanka sannan su kamfana din idan za su biya riba da suka ce a cikin shekara da sunanka za a aika amma in ka je kuka yi ku biyu ka yi aikin banza menene bambanci tsakanin hukumar hada-hadan hanayen jari da kuma kasuwar hada-hadan hanayen jari eh bambanci shine su suna ba da dokoki kuma suna lura da cewa duk wanda ke a cikin wannan kasuwar hada-hada din mai aminci ne wanda ba zai yi cuta ba wanda ba zai hana mu wanda ya saida ba ko ya ɗauki kuɗin shi ya gaba da su suna da dokokin da suke bi na yadda za ka saida yadda za ka saye yadda kuma za ka biya wanda ya saya da wanda zai saye yadda zai ba da kuɗin shi so dokokin nan suke bi da waɗanda kasuwa hada-hada ɗin idan ba waɗannan dokoki ya zama kamar daji ne kawai kowa ya abin da ya ga dama so su ne suke da dokoki ɗin kuma su za su ba da horo ga wanda ya keta doka ɗin sannan ita kasuwa ɗin kaga ta zama tana da dokokin da ke bi da ita ba haka kawai za ka zo ba kowa kawai zai zo ya shiga ba sai eh. yaya mutum zai kauce ma 'yan damfara a cikin wannan kasuwan abin da zai sa ka kauce ma 'yan damfara shine duk wanda za ka je ka saya ka tabbatar da kaga lasin din shi ya sa a gaba cikin ofis din shi kuma za a ga cewa an sa memba nigeria stock exchange shi memba ne na nigerian stock exchange to in ka ga wannan kakka damu ma da kanka kakka damu da komi je kai abinka kobon ka bai ciwo don idan ya taba ko ya coye maka ya cuce ka iyaka ka ɗauki fefa da takarda ka rubuta musu can shi kuma ba ya yi son abin da zai sa a kai ƙare shi yawwa eh, wannan sai ka tuna min akwai kamar a sha'anin bankuna a najeriya akwai hukumar ndic wacce ko da an samu asara a banki takan biya kuɗin masu ajiya a banki to yanzu misali ku a sha'anin hada-hadan hanayen jari kuma kuma da irin wannan makamancin hukumar ne wanda ko da misali mutum ya sa kuɗinsa a cikin kasuwan idan har kuɗin sun dulme wannan hukuma za ta ɗauki nauyin wannan abu su waɗannan waɗanda muka yi magana cewa suke lura da yadda kasuwa ke ci gaba eh, su ne eh, yawa da sec da nigerian stock exchange su ne makwahin wannan ndic duk abin da ya taɓa ka kai ƙara gare su za su yi maganin wannan wanda ya yi aiki din wani lokaci in ya kai a ruhe kamfanin abin da yake da a ɗoka a biya ka za a yi wannan sannan kuma mu ma'aikatan wurin muna aje wasu 'yan kuɗi da kowane kowane kamfani yana aje waɗannan kuɗi domin irin wannan lokaci za a iya ɗoka daga cikin waɗannan kuɗi a biya wanda aka cuta ɗin eh, so abin ya riga ya zamanto wanda ke yin kasuwanci da mu ba ya da abin da zai gudun hasara sai in bai san ya kai ƙara ba ko kuma ya ɗoki kuɗin shi ya bada ba a bashi receipt ba amma in ka zo kamfaninmu da ka ba da kuɗinka ka an shi receipt ɗinka receipt din nan ita ce nuna cewa na ka ba da kuɗi ba wai kamar banki ne ka je ba ka cika tala ba ka ba ma'aikacin banki kawai to ka yi hasara kenan eh to idan muka duba sha'anin kasuwan hannayen jari misali idan mutum ya je ya samu lasisi ya gama komai kamar da naira nawa ne yake so ake tunanin zai iya fara wani hararin da to ya kasance ga yadda kake son ka shigo kasuwa ka san akwai babban dan kasuwa akwai matsakaici akwai wanda ke kasa kowa yana da daidai yadda yake son shiga kasuwa din Eh, amma kai zaka kai da eh, board member ɗinka da waɗanda suke bayan ka ɗin ku za ku shawara cewa a kamfanin ga babba ne muke so kana iya zuwa da biliyan ɗaya ka fara kasuwancinka mai irin waɗannan kuɗi bai dogara kawai ga masu zuwa kasuwa wajen shi ba shi ma kai ne yana iya shiga kasuwa ya ɗauki wani wani matsayi a cikin kasuwa ɗin inda in ya ga riba zai ci riba da kai ne Kayan yara gobe na nake ci. Kayan yara gobe na nake ci. Kaji kallon gona canza faɗi yake sha ta gobe na yake ci. Kayan yara gobe na nake ci. In na ɗauki ya ganga ta kana na ɗauki ɗan amshi na. Kaga maro kana na zan ya sha ta mammalo gobe. mutum mutumin da yake harare yan jari eh. yanda kamar na bayani yanzu kamar duk kuna wa mutane ayyuka ne ku wani alfanu kuke samu a cikin wani alamar. mu muna da commission kuma su waɗanda suka kawo kamfana din su ne suka sa muna kamisho din da muke ansa ai mu kamishan agent ne ɗan eh. kamisho din da muke samu shi muke biyan ma'aikata shi muke cin abinci shi muke komi amma kamisho din an riga an tsara shi ga yadda za ka rika caji kowane abu ka yi ka ba za ka wuce wannan ba to haka muke samun wani abu idan muka duba sha'anin yadda tattalin arziki a najeriya yake kala su kurkucewa ana ta kuka dangane da batun tattalin arziki mm. ya batun yake a bangaren kasuwar hada-hadan hana jari ai mutum 2008 muke cikin wahala kasan 2008 globally duka duniya ne aka samu wannan kasawa na na harkar kasuwanci to tun lokacin nan 2008 2008 tun lokacin na mu 'yan hannun jari muke cikin wahala don tun lokacin ne yawancin 'yan kasuwanmu da suke zuwa suka yi rashin kudinsu suka eh, hasara kudi don haka kowa ya gudu kaɗan kaɗan ne kawai suke to kafin ka ci gaba yaya ake samun hasara ko riba wannan kasuwar to ai ka san in ka zo za ka shiga a cikin wani farashi ne in za ka sai kila kamfanin total kila ka shige shi lokacin kasuwa tana sama ka sayi kan naira 60 kowane hannun jari to a ƙasa a zo a hankali da tun daga 2008 eh, da abun suka zube har yanzu yawancin mutane suna cikin hasara ba su kai ga farashin da suka sayi eh, hannun jari ba to kana iya samu ya hau sama ya dawo ƙasa haka kasuwar take da hausa mata hadawo ƙasa to yanzu da yake eh, eh, babu abubuwa da suke wadatattu a cikin eh, harkar tattalin arzikinmu yawancin hannun jari yana nan ƙasa ne idan muka duba halin da tattalin arzikin najeriya yake ciki ne a yanzu haka ya shafi halin da kasuwar jari take ciki ya shahe mu kwarai daga ta wani fuska ta mutane masu zuwa su sayi hannun jari ta kuma yadda farashin hannun jari ne yake ta yin ƙasa maimakon ya sama wasu har yanzu ba su kai ga labu da suka sayi shiya din ba kila ya sayi naira goma yanzu yana kan naira biyu to kaga babba hasara ce ka biya naira goma yanzu balu ɗinka naira biyu kaga kayi hasara babba to su duba da wannan bayanin da ka mana yanzu haka mm. baka jin wannan zai sa gwiwar mutane ta yi sanyi wurin sayan hana jari ta yi sanyi kwarai amma duk da haka waɗanda suka saba suna cin riba har yanzu ta yaya za su sai yadda yake ƙasa ɗin nan kawai wata rana za ga kawai eh, abu ya canza eh, cikin mako guda sai ga kila ka samu naira uku naira biyu sai ka saida eh, har yanzu ana cin riba to yanzu misali idan na saya ina wasu harkokina daban ta ya zan gane cewar ya yi sama bari zo in eh in ka sa kuɗinka ya kamata kana da hankali wajen tunda kuɗinka ne ka sa fa so in dai ba ka bada ne ya bace ba sai in kuma ka ce ma shi wanda ka kai ma shi mai hada-hada din ka lura min da abin da in ni samu eh, riba ta kaza ka saida to ka kana iya bar mishi wannan eh, bayani ka ce mai in aka kai riba kaza a saida mini to kaga za ka samu abin da shi yake yana kullum yana cikin kasuwa din in eh, eh, zai yi maka ba sani ba kana da wani kyakkyawan fata dangane da sha'anin kasuwar hanayen jari a kasar nan kware nike da kyakkyawan fata kamar yadda nisan cewa tattalin arzikin Nijeriya zai koma sama haka nike da fata mai kyau kan wannan eh, sana'a tamu sana'a ce wadda duniya duka ana samun wannan lokaci da muke ciki lokaci ne wanda mai kuɗi waɗanda suke a zazu zai iya cin riba a cikin kasuwan nan har yanzu yana iya cin riba eh? amma wanda yake bai da kuɗin da yake zai iya ya ɗan manta da su na ɗan lokaci bai kamata ya shiga kasuwa ba domin yana yiwa ya hasara sadda yake bukata kuɗin shi ya mutsu ya yi abin nan sai ka ga ya ce a sai da mishi ko da ya haɗi ne kuma ba zai kyau haka ba madalla da fatan masu sha'awar shiga wannan sana'ar sun himmatu kuma faɗakarwar za ta taimaka jama'a abin da ya sauka kenan da yardar ubangiji allah sai mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu malam ahmadu manu da wakilin murar amurka da ke abuja hassan maina kaina ni salo garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya da fatan alheri To ma kashe su ta a gaida Salu Garba da jama'arsa. Yanzu kuma sai sharihin wasu jaridun Najeriya kenan da shehu a shaka zai kawo mana. Za mu fara sharhin namu ne da jaridar Daily Trust wacce ta kawo labari kan zaben Ondo. Dan takarar jam'iyyar APC mai mulki a tarayyar Najeriya, Rotimi ya lashe zaben gwamnan jihar Ondo a kudu maso yammacin Najeriya. Rotimin wanda da alamu ya samu mara bayan Jimo Ibrahim da bangaren PDP na Madu Sharif ya tsayar gabanin hukuncin kotu. Ya lashe zaben da rinjaye mai yawa kan dan takarar PDP a yi tayo jagede. Bayan kammala tattara sakamakon zaben daga ƙananan hukumomi goma sha takwas, zababben gwamnan wannan Rotim ya samu ƙuri'a 244,882 inda mai biye masa jagede na PDP ya samu ƙuri'a tamanin Masu duba zaɓe sun buƙaci waɗanda ba su samu nasara ba su rungumi kaddara. Mataimakin shugaban jami'ar Ilori, Profesa Abdulganiyu Ambali, shine ya jagoranci tattarawa da sanar da sakamakon zaɓen. Kazalika jaridar Daily Trust ta kawo labari mai cewa kungiyar TMG ta yaba ma hukumar zaben Najeriya kan yadda ta gudanar da zaben gwamnan jihar Ondo da jam'iyyar APC ta lashe. A takardar da shugabar kungiyar Abiola Akiyode ta sanya wa hannu, Ƙungiyar ta ce zaben ya gudana duk da matsaloli na rashin daidaito sun faru a zaben na Ondo kamar yadda aka yi fama tun 1999. Bari mu leƙa jaridar Guardian. Gwamnatin Najeriya za ta saka bututun mai daga Nijar zuwa matatar man fetur ta Kaduna da za a rika tacewa. Babban shugaban kamfanin man fetur na Najeriya, Dr. kacan labaru ne bayyana haka a ziyarar da ya kai matatar man fetur ta Kaduna. Baro ya ce shugaba Buhari ya tattauna wannan lamari da shugaba Muhammadu yusuf na Nijar. Wannan na nuna gajiyawar gwamnatin Najeriya ta yadda tsagerun naca delta suke fasa bututun mai. Kazalika gwamnatin ta ba da aikin tono rijiyoyin mai a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Ita kuma jaridar leadership ta kawo labari ne mai taken Shugaban APC John Oyegun ya buƙaci jam'iyyar adawa ta PDP ta amshi sakamakon zaben gwamnan jihar Ondo da zuciya ɗaya. Oyegun ya ce zaben da 'yan Ondo suka yi wa APC sun zaɓi canji ne da zai kawo wa jihar ci gaba. Tun farko dai sakataren labarun bangaren Ahmed Makarfi na jam'iyyar PDP Dayo Adeyeye ya nuna damuwa ga yadda zaben ya gudana. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. a gaida sale shehu yanzu kan ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana Assalamu alaikum biyu wani magana kamala baka jalin sabon an da ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ya kawo mana wannan sauki a rayuwa sauƙin rayuwa a najeriya a najeriya ba wuri ba ruwa ba a jin na allah kawo mana saukin wannan matsalar rayuwa a najeriya mai magana kamala ba ka gyaran sabon yanka da dukkan Assalamu alaikum mai magana Yusuf Baban Gaga mai trader ringin daga jihar Jigawan Najeriya. To hakika wannan zaɓe na gwamna da aka gabatar a jihar Edo shi yake nuna mana cewa hakika zargin da jam'iyyar apc take wa pdp a lokacin da take mulki in za a yi zaɓe cewa tana kama karya to ya nuna mana cewa hakika ita ma apc tana kama karya a duk lokacin da aka ce za a yi zaɓe a wata jiha sunana na wanki da fili bashi na kona zan zan bari na loka a lokal gamman din mu ta malumfashi akwai wani jakshin na nan ya haɗu da sikirbi da hanyar da hanyar kahur da abin da ya dan kan ba wannan jakshin din yana yana daukar rayuka kware da abin ya kamata a faɗaɗa shi assalamu alaikum a huda lahira to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice a yayin da 'yan kasar cuba suka fara bukukuwan tunawa da tsohon shugaban kasar Mataimakin shugaban kwamitin ƙungiyar ƙasashen Afirka eratus muyanci ya ce marigayi Fidel Castro da ƙasarsa Cuba sun taimaka wa ƙasashen nahiyar Afirka nesa ba kusa ba. A saboda haka ne nahiyar Afirka ke jinjina wa 'yan ƙasar Cuba wannan rashi da suka yi. Sojojin gwamnatin Syria waɗanda ƙasar Rasha ke marawa baya a jiya Lahadi suka sake kutsa gabashin birnin Apelo. Aleppo a wata dabara da nufin raba yankin wanda da yake hannun ‘yan tawaye. Shaidun gani da ido sun ba da rahoton cewa farar hula da yawa suna ta arcewa daga birnin. To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu wannan lokaci na hantsi sai kuma da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wasu wato shirye-shirye labarai da rahotanni da za su kawo muku. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka musamman juma'a ali da ta taya da muka gabatar da wannan shiri da mai ba da umarni solomon abu da kuma injiniyanmu na wannan safiyar mr charles baba ya mai ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya